واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة منا يمتي لا إشرين دبير غوة رمضان bayan jira nai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1443 wanda wannan yammaci ya dace da 24 ga watan hudu shekarar 2022 ubangiji muke roko ya datar da mu duniya da lahira daga wannan yammaci insha Allah da mu kulla mu na wannan shekara mai albarka sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala ayata muka tsaya ta tafi ayata ta tafsir da daya a cikin suratu ali imran لأنكم أعطت لهم فيها لأن لا توجه كلام إذن لهم تشكام آيات تتلد إن شاء الله أمنا نظر الجريد لازمها إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العديد الحجيب دعت أولا يوم ستة ولا دلامي <coughs> شيني وانا وتا يا ذوكر شي يا فتقاري وا سنكم وتا zai kasance mai shaida a kanka ne nan gaba ko kuma ya kasance a gare ka da abubuwan da ka aikata na ayyuka na alkhairi za ka mutum da aikata aikin alkhairi a cikin wannan wata kwana 25 ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya kan shi bushara da kyakkyawan lada daga gwaɗin sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah baya tozartar da ladan mutumin da ya kyautata aiki inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozartar da ladan mutumin da ya kyautata aiki sannan idan ka duba rayuwar baki ɗaya rayuwar mutuwa da rayuwa duka Allah ya samar da su ne don ya jarabe mu Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya halitta mutuwa da rayuwa don ya jarrabe mu wane ne ya fi kyawun aiki Za ka mutum da ya kasance a cikin wannan wata kwana 25 ayyukan banza ya ta aikatawa bai san annabi ya fa ba Za ka yi tuwa zuwa ga Allah subhanahu ta? kafin kwana biyar ko kwana hudu ya kare na wannan wata tuba ta gaskiya saboda Allah subhanahu Ala yana karban tuban wanda ya tuba sannan Allah subhanahu Ala ya sharanta mana a ƙarshen wannan wata namu mai albarka wasu ibaru wanda na su ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su ƙara imanin su ƙara mana ƙarfin imani sannan kuma ya kasance su ƙara haɓaka ladanmu da kuma lissafa aikinmu a wajen Allah subhanahu wata'ala da wannan Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wanda kan fita kai hadisin Abdullahi ibn Umar yake cewa faraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatan fitri ala as-saghir wal kabir ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wada zakatan fitri kai ga yaro karami da babba mata da namiji sannan kuma bawa da wanda yake da sannan manzan da ya yi umarni a fitar da ita kafin mutane su tafi sallan yi a cikin hadisin abdullahi dan abbas manzo Allah yake cewa man addaha qabla salati fa hiya sadaqatu maqbula mutumin da ya bada zakar da kai kafin sallar idi sadaka ce wacce Allah ya karbe ta amma mutumin da ya kasance ya bada ita bayan sallah to lallai wannan sadaka ta cikin sadakoki wanda ya bayar sannan ya yi zunubi a wajen Allah ya yi zunubi a wajen Allah da wannan malamin ke cewa malaman musulunci sun yi su baki baki daya akan mutumin da ya jinkirta da kansu da kai bai fitar da ita kafin yi sannan ba wannan zakka ba ta fada akan mutum ya fitar da ita in ya fitar ba ta yi ba ya yi zunubi sai dai tana matsayin saraka haka mara suka fara to da ka kaga wannan zakka tana ta ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana yin kabbara ranar sallan yi. ranar karamar sallar allah ya kace wani tukminul idda wani tukabbiru allaha ala ma wani Allah la'allakum tashkurun dan ku cika idan watan ramadan sannan mu girmama allah akan abin da allah ya shirya da mu na azumtan watan ramadan don mu gode wa allah subhanahu wa ta'ala akan nemomi da allah ya mana mafi yawan mutane ba su samu farin wannan wata ba amma kai Allah subhanahu wa ya ja rayuwarka har ka kai wannan wata sai ya kasance bawa ya gode wa Allah subhanahu wa da ka ranar idi tun lokacin da gaji an sai an ga jinjirin wata na karamar sallah sai kai ta Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd za ka yi kai wannan kabbara har zuwa lokacin da limami zai fito ya ba da sallan idi daga nan kuma sai a yanke sai shekara mai zuwa idan allah ya kai mana da lafiya sannan ita wannan kabbara za a dinga bayyana ta a masallatai da kasuwanni da gidaje don ya kasance a nuna wata shahira cikin sha'irori na allah subhanahu ta'ala amma su iyaye mata za su ɓoye su ne ya kasance su dinga sassauta muryansu a cikin gidajensu lalle Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa bayan shi sallan idi a ranar idi duka hakan yana cikin gode wa Allah wani azumi da kai godiya ga Allah shi ne kamar da kansu da kai sannan ko kai sannan idi a yi ta farin ciki sannan kuma idan mutum ya kansu haka ya yi ya gomar na gan Allah ne sallallahu alaihi wasallam الله كتب يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم يا أقول فيما إذا الله مي وألا جيا مي ومن ذم ألا جيا ولا تبطلوا أعمالكم كرفوا كرفوا قات أيكم أيك كرفوا شيء كرفوا قات أكرم جل سبحانه وتعالى sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni na ran idi a fitar da mata ya suke sallan idi da aka tabbatar da kwanaki alkhairi da addu'an musulmai a wannan fili na idi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya fara sannan kuma da yadda ke ƙara ƙarfafa fitan mata shi na nufin umma wasiyya take cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya umarce mu ranar sallan idi karama da babba mu fitar da 'yan mata da kuma mata yadda ya kasance suna jirin al'ada su je filin idi amma mata jinin al'ada kar su je wajen sallah fi baya sa'adar da alkhairi da kuma addu'an musulmai za ka sai ummu atiyya take cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai daga cikin mu da ta kasance ba ta da lullubi ba ta da hijabi maza Allah ce ɗaya cikin yan uwanta ta ba ta lullubi ta saka yana ta sunna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar idi kafin a fita mutum ya samu dabinai ya ce sana ana son mutum ya ce ta wuce in ma mutum ya ce uku ko ya ce biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku daidai adadin da yau yadda mutum bai ike amma kan ce wuce kar mutum ya kan ce yi ta a matsayin shafai ana tsammanin sahabiyan albarka yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam dukan ba ya fita a ranar karamar sallah har sai ya ci binai. sannan manzon Allah yana kanta watiri mana uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku ya kasance wutiri kalmar tsetin shafai sannan ana so idan mutum da bai sannan yi ya fita da kafafu a guda biyu da Allah ya bashi kar kawo abin hawa malar kita ce ya kasance filin yi ne yana da nisa to babu laifi ya kasance mutum ya hau abin hawa ali dan abi ba zai kace ana ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ta sannan idi ana tafiya da kafa sannan kuma an sannanta wa mazaje su buga hado a wannan rana su saka mafi kyawun kayansu saboda hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar yake cewa aka da umar jubbatan min istabraqi قباء قسطس فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات هو دان خطاب يا لكو تجبا لك كاسوا وانا الكبة الأهلي يدور جوجا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يجيت يوم من ذن الله ابتع هذه كثيرا يعني اشتريها كثيرا كننزع على الإتران إيدي لكو لوكة تبكيت كذومتها سيما ان الله كتب اي كائن الا جيل كائن متى ان دبات داربوني لا نتاج عن كامه ما لا شيء على هنير ابوني الا سبحانه وتعالى بهذا الثور المتكع بعد ما نكتب ولا يجوز للرجل ان يلبس شيئا من الحيط او شيئا من الذهب لانه ما حرام للرجال ان يلبس شيئا من الحرير او شيئا من الذهب لانه ما حرام على ذكور الامه محمد صلى الله عليه وسلم ذات الهرير da zinare haramun ne na muke saka haka manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa amma ita mace za ta fita ita ma ranar idi ya kasance ta yi ado amma karka ka sa turare sannan ka saka lullubi ma ka sa hijabi tun daga sama har ƙasa karka fita tana bayyana adanta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma kayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qarra fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ya kuma kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku zauna a dakunan ku na aure kar ya kasance ku tabarruji kamar yadda mata yan jayi na farko suke yi wa atina Allah wa atina Allah wa rasulahu Allah ya sanako ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayya za ka da zuwa yi sallar cikin nutsuwa da halatto da zuciya sannan a yawaita addu'a da kuma ambatan Allah subhanahu wata'ala da fatan ramar Allah subhanahu wata'ala a wannan yini sama a dinga tsoron azabin Allah subhanahu wata'ala sannan mutum ya tana wannan taro da aka yi da ina yini akwai babban taro babba wanda yake jiran mu ranar tashin alkiyama da aka ya tana wannan taro da aka yi na ranar idi يقال لي أخوي ولتأروا مضاه لأن أوما لا فيه فلا ننتاجه عن قيامة وقل لك تذكر أخوي السام وإني لا فيه فالنفو مسيكة سنتي يفعل أنت في جنيم الله سبحانه وتعالى بإضراك رمضان تهد الله لا يرسكد شي رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصلقة وغير ذلك من أفعال الله يقول أن الله سبحانه وتعالى أكن أبو بوجه تامو نسل تراوي دا عزمي دا كراتن القرآن دا صدكة دا ونوانسكن أبا بندبا وعيري وأن سبحانه وتعالى بيا فإن ذلك خير له من الدنيا وفيها وأن أيك من سبهمي الخير في هذا الدنيا لا أبدا كتكن دنيا الله كتاقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرأ هو خير مما يجوعون ka faɗa musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da falalar Allah da rabar Allah da wannan ne da mai farin ciki hakan wannan farin cikin namu ya fi mana alkhairi fiye da abin da muke tarawa na dukiya lalle azumin ramadan da sallar sarawi mutum yana mai imani da neman lada a watan Allah yana cikin sabbin da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa bawa sannan yana cikin ababen da ke tsanar da bawa daga zunubai mu'mini ya yi farin ciki na cikin azumin watan ramadan da tsayuwar ramadan da yi da tsayuwar dare sannan kwanan mai raunin imani shi ne wanda yake farin ciki da gama azumin watan ramadan don ya kasance ya kasance ya wuta da azumin wanda azumin shi a gare shi ya kasance abu ne mai nauyi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku al'umma musulmai kusan idan ramadan ya kare lallai mumini ayyukan shi ba ta karewa sai ya kuma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah yake cewa manzon Allah wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin sabauta ka sai mutuwa ta zo maka a wata aya Allah yake ce mana ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda ku mai da Allah Allah na bi al iman wa ja'alna hudatan muhtadin ya ku wanda ku mai da Allah ittaqullaha mujiboran Allah haqqa tuqatihi matukan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ce wala tamutunna illa wa antum kar mu sake mutuwa ta riske mu sai muna halin musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kita idza mata ibnu adam idan bawa ya rasu in qata amalu ayyukan shi sun yanki illa min salatin sai dai abubuwa guda uku sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana أو علم ينتفع به هو علم ذاك أنفان شيء أولا ولد صالح يدعو له هو لا نقل وانديك وباوع الدعاء وكذا سي الله صلى الله عليه وسلم يسن مقرى نقاري ونأيك متيتك متوى ذاك إذا رمضان يا قاري أي كان كيري واستقاري با كرمتين يقوم روى يقوم جنانجيا ذاك إذا رمضان يا قاري أقوي إبارون عظمي da kuma bautan Allah subhanahu wata'ala idan sallar tarawih ta kare a cikin Ramadan akwai qiyamul layl matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habibatu rasulillah Aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi Sallam bai ya kasance baya kari raka a goma sha ɗaya a cikin Ramadan da kuma wajen Ramadan ذاك بعد ya kare akwai أكوي أقل ستة شوال أظن يقول شكا شدا watan شوال annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sama ramadana duk mutumin da ya watan ramadana ثم أتبعه ستة من شوال sannan kuma ya bibi bayan ramadana da azumi shida watan shawwal kana kasiya mai daha saman ya abdi shekara ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ramadana ya tafiya ku musulmai akwai azumi guda uku a cikin kowane wata annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu salatu min kulli shari wa ramadan ila ramadan fa hadha siyam dar kulli manzala ce azumi guda uku a cikin kowane wata da kuma ramadana zuwa ramadan lalle wanda yana a matsayin azumin shekara ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi dan albarka abu da yake cewa ausani khalili bi salati maji daɗi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mini wasiki da ababai guda uku daga cikin abubuwa guda uku nan abu ya ambata lallai akwai azumi guda uku a cikin kowane wata azumi guda uku kuwa su ne mutum ya dinga azumi ranar sha uku sha wani sha biyar na kowane wata Allah zai ba mutum na kawai ya azuci shekara ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma sunan su san idan Ramadan ya wuce akwai azumin arafa wanda yake zuwa ranar tara ga watan zulhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumin ranar arafa yukafiru sanata al-madiyata wal baqiya yana kankar zunubin shekarar da ta gabata da kuma shekarar da ake ciki sannan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumin ranar ashura manzan Allah yake cewa azumin ashura yana kankar zunubin shekara guda sannan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumin litinin da alamis manzon Allah ke cewa ranar litinin za ta yawmun wulidtu fihi wannan rana ce wacce aka haife ni a cikin ta wa yawmun bu'ithu fihi rana ce da Allah ya aiko na matsayin manzo aw unzira alayya fihi ko kuma Allah ya sauko mu da alkurani a cikin ta ya kuma sai ba ya wuce ku sani lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم azumin da ya fi falala bayan azumin watan ramadan to shi ne mutum ya ta azumi a cikin watan ramadan a cikin watan muharram ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ramadan ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance yana azumi a cikin sha'ban matar manzon Allah take cewa ban saba ganin manzon Allah sallallahu alaihi ya cika azumin wata guda ba sai watan ramalana sannan a duniya neman ta maganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana abincin wani wata mafi yawa sai da yadda kan sai ke azumi a cikin watan shawwal a cikin watan na cikin shawwal yana abincin mafi yawan watan Sha'aban, in ji matan shi aisha radiyallahu anha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan yana kirdadan azumin litinin da alamis to da manzon Allah yake cewa wa'innan ranaku ranaku ne da ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala maza ce yana so a bujiro da aikin shalani yana azumi ya kuma kai bayan Allah idan Ramadan ya ƙare sallar tarawih ta ƙare akwai sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallar dare har sai da kafafun manzon Allah suka suka suka wannan suka matar manzan Allah take tuna ya manzan Allah mai yasa da ka tawalar da kanka alhalin Allah ya gafarta maka abin da ya ga wata nazarmanka da ma zurman da zaka nan gaba yake cewa bayan kya so na ganin bawan Allah mai godiya hadisin Abdullahi ibn Salam yake cewa ya ku mutane ku yada sallama ku ciyar da abinci ku tsara zamanta ku yi sallah da daddare alhalin mutane suna bacci da ku shiga aljanna da aminci in ji Allah sallallahu alaihi wasallam ma bore da Allah ke cewa mafificiyar sallah bayan sallan farilla ita ce sallan dare da ga sallan dare wajimai mutum ya yi ta biyu sannan a ƙarshe mutum ya tike da wutiri ko kuma ta ce ka yi ta wurwudu sannan karshe kuma ka cike ta da wutiri Duk haka ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ma sabin ya Allah karbe ibadun mu hadisi ya ingata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji mu Allah yana ta kowa a kowane dare zuwa saman duniya da ka lokacin da zai yi sauku na karshen dare ya ragu sai Allah ce wa mai roƙona na amsa mai waye mai tambaya na na bashi wane ne mai neman gafarata na gafarta mai ya ku musulmai bayan ramadan ya tafi akwai sunanin rawatik wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su hadisi daga wajen ummi habiba radiyallahu anha take cewa manzon Allah yana cewa ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kullu yawmin tuntai asharata tarakata tatawwa babu wani musulmi da zai yi wa Allah subhanahu wata'ala sallah tatawwi raka'a goma sha biyu a kowace rana fati Allah ya gina mai gida a gidan aljanna ga yadda rakoyin suke raka'a guda wuda kafin sallar azhar raka'a guda biyu bayan sallar azhar raka'a guda biyu bayan sallar magariba raka'a guda biyu bayan sallar isha'i raka'a guda biyu kafin sallar asuba wannan sai raka'a goma sha biyu idan mutum ya kiyaye Allah subhanahu ala zai ba mutum gida a gidan aljanna ya kuma Allah musamman sai lalle Allah subhanahu ta'ala ya umarci bayi duk lokacin da bawa ya gaba wata bauta ta ya ta neman gafaran Allah subhanahu wata'ala ku tuna faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul juma'a Allah ya ta idan kuka gama sallan juma'a ka idan da ita fa idan qadaytum as-salata idan kuka gama sallan juma'a fadhkurullaha ku ambaci Allah qiyaman wa qu'udan Allah ta fa idan qadaytum as-salata fantashiru fil ard idan aka yi da sallan juma'a mun yi kasa awa a cikin sunatun mutum Allah ta tafa idan kadai kun salata idan ku gama sallah fasfurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubikum da ta ku ambata Allah a lokacin da kuke tsaye kuke zaune ko kuma lokacin da kuke kwanci da ga Allah fa dala yana so bayan ta ga wata bauta ya kai sai ka bu bayan bautar da neman gafaran Allah subhanahu wataala da kuma roƙon Allah ya karba da wannan ne Allah subhanahu wataala ya tausaya mana ya ji kanmu ya yafe mana kurakuran da muka yi Allah kuma ta'ala ya kira dukkan wani mai imani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku wanda sai imani da Allah mutuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya tabbat mu zai kankare mana mu sannan ya shiga da mu wasu aljannoni wanda korame ke gudana a ƙarshen ku? ranar da Allah wani wata abu da kuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haskansu su yana gudana gaba gare su da dama gare su suna cewa ya ubangiji ka cika mana cikin mu ka gafarta mana lalle Allah kai ne mai gafara mai jike ne mai iko amsa ka kome Allah ke rukun sarbi bari masu wannan wata ya ji kan magabatan mu ya Allah rabbaka wajen ke kuskure wajen azun Ramadan ka ji mu ka yafe mana ka toshe mana ka fadda ka ce ma toshe ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وآت فلا تقوى وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة ما طول ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما الله تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسائر أعمالنا اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم آت رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في هاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في غرفاتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في ملابسنا اللهم امنا في كل مكان اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من اراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نتوصل إليك بتفسير كتابك في هذا الشهر المبارك أن تقضي لنا هوائجنا وحوائج من أوصانا بأن ندعو له من المسلمين اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم إنا نتوسل إليك بتفسير كتابك في هذا الشهر المبارك أن تولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تولي علينا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى السنة المقبلة إن شاء الله Thank you.